وقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ورد في أثر وإن كان ضعيفا أدبني ربي فأحسن تعذيبي فالمهم عباد الله إن الله سبحانه وتعالى جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على المكارم من الأخلاق على محاسن الأخلاق على الأخلاق الفاضلة على الأخلاق الفضيلة فكان محافظا من قبل البعثة وحتى بعد البعثة فكان يعرف في قومه قبل البعثة بالأمين ويعرف بالصادق المصدوق لذلك إذا قال قولا نزلوا عليه هذا شأنه عليه الصلاة والسلام مع الكفار قبل الإسلام وهو الذي ينبغي أن يكون مع المسلمين بعد الإسلام فلا تخيبوا رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم فأنتم خير أمة أنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم الموفون سبعين من الأمم وأنتم خيرها وأفضلها بما هذه الأفضلية بما هذه المزية إنما هي بالأخلاق وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في الصدق مثالا في الأمانة مثالا في الوفاء مثالا في العفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في جميع شؤون الحياة لذلك قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا فحاسب نفسك يا أخي قبل أن تحاسب فقد جاء في الأثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع, من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عباد الله إن في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم نجاة ونجاح وفلاح ومفاز فاعتصوا به واقتدوا به في عقيدته وعبادته ومعاملته وسلوكه وأخلاقه وكل شيء له علاقة به من سيرته عليه الصلاة والسلام أيام أن كان المسلمون يتأسون ويقتدون به ارتقوا إلى مراتب عالية إنهم استموا على الأمم كلها فكانوا هم الأسوة وهم القدوة أسأل الله العلي العظيم الجليل أن يزينني وإياكم بالاقتداء وتأسي برسول الأمة وحبيبنا رسول الرحمة إنه تعالى قريب مجيب الدعوات عباد الله نحن نوافي رمضان نوافيه على الإشراف قد كاد وأشرف أن ينصرف فما هي الدروس التي نأخذها من رمضان ونصطحبها طيلة العام سل نفسك كما سألت نفسي خاطب نفسك كما خاطبت نفسي لا تكن عبدا للرمضان بل كن عبدا لله وقد قال تعالى وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال أبو بكر رضي الله عنه يوم مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم ومساء البركة وانا خبا وانا منبري من البركة نما صلاة الجمعة نجمعه إزالة البدعة وإقامة السنة da ke nan hausa kwatas a cibiyar kungiyar ta jama'atu jida a wai iqamatu suna ta ƙasa reshen karamar hukumar boko a cikin garin boko karamar hukumar boko jihar benue a nigeria a wannan rana ta juma'a 23 ga watan ramadan watan tara hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 13 ga watan maris watan uku kalandar albashi shekara 2026 ta yi magana ne a kan kwaikwayon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kwaikwaye shi a halayensa a kwaikwaye shi a ɗabi'unsa a kwaikwaye shi a ƙidarsa a kwaikwaye shi a ibadarsa a kwaikwaye shi a ibadarsa a kwaikwaye shi a mu'amalarsa da duk wani abu da ke da alaƙa da shi a yin hakan akwai dace akwai nasara muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu amma masu albarka bayan mukaddima da na saba yi wadda na kan fada ba da alfahari ba amma da alfahari irin na wanda ya yi koyi da abin koyi shi na nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wanda wannan mukaddima din ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a hudubobinsa gaba daya hudubobinsa na juma'a ko na sallar idi ko na sallar roƙon ruwa ko na sallar kusofi duk sanda zai yi hudba wannan mukaddima din ita yake yi haka in zai yi karantarwa haka in zai yi gane kai ko ɗaurin aure zai yi sallallahu alaihi wasallam wannan mukaddimar ike yi na roƙo Allah ya ba mu ladan koyi da annabi Muhammad Allah ya sa mu zauna tare da shi a ranar lahira gidan aljanna fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh yanwa masu albarka gabanin bayani akan hudba akwai abubuwa masu muhimmanci wanda sai na gansu yanzu sai na son yi fadakarwa a kansu ko da abu samu fasar hudba ba waɗannan sun wadatar saƙon hudba ɗin ya riga ya kai a bayanin da aka yi na farko ana kiran sallah waɗansu yan uwa sukan zo masallaci sai su ja ko sai su yi tsaye har sai an gama kiran sallah kuma sai su kama nafila haka ne waɗansu malamai sun faɗa haka amma kuma kuskure ne saboda malamai masu bin diddigi da tabbatarwa sun bi sun tabbatar da cewa sauraron khutba ya fi sauraron kiran sallah kuma nasosin da suke nuni akan haka suna da ƙarfi da haka in ka zo masallaci ana kiran sallah ka ci gaba da yin nafila wannan bai hana kana amsa kiran sallar ka ba ana yi kana amsa babu wani ba ciki yan gama ka ci gaba da sauraron hubba abu na biyu da shi ma na gani waɗansu kuma sai su zauna sannan an gama kiran sallah kuma sai su tashi wannan shi ma kuskure ne shi wancan sahabi da ya zauna bai san hukuncin ba ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya katse khutbar sai yace kai sallar nafila raka'a biyu gabanin yanzu yace a yace ta suka yi ka gajarta su ka takaita a cikin su to yanzu an sanar da shi hukunci sai daga na annabi yace in eh, ɗayan ku ya zo masallaci kar ya zauna har sai yayi sallar nafila raka'a biyu to da haka zama din shi ma kuskure wani abu wanda shi ma ya kamata mu kalla ko musan hukuncinsa shine ƙetara sahu a lokacin da mutane suna zazzaune annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam da ya faɗi sharaɗin samun ladan sallar juma'a ya faɗa daga cikin sharaɗan wanda ya zo masallaci bai ratsa bai ƙetara bai tsallaka tsakanin mutane guda biyu ba da haka wata rana ina tsaye na hudba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga wani mutum ya ta tahaffar riqab ina tsallaka ga wani fage can ya gano zai tsallaka a bi wajen sai manzo Allah ya ce da shi zauna da Allah ka cutar da mutane da haka karka zo masallacin juma kana keta da tsakanin sahu saboda ka gano wata furja wata kafa amma ko kuma yan uwa masu albarka ku ji tsoron Allah kar ku taimaki shaidan akan dan uwanku ku dinga taimakon 'yan uwanku akan shaidan in kuka zo masallaci ku dinga cike wurin da ya kamata a cike abin da zai zamanto na tawaya a sahuto ya zamanto yana can ne wani ya tace koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai yawa masu albarka a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa akwai kyakkyawan koyi gare ku cikin sha'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ce ba kowa ke yin wannan ba sai wanda yake fatan su hadu da allah lami lafiya su rabu kalau a ranar tashin alkiyama kuma koyaushe yana ƙulla alaƙa tsakaninsa da allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan wa zakar allah kafira a kowane lokaci hankalinka ina kan me Allah ike so me baya so me yace ai me yace a bari me yace ayin ya yace ayi waye aiko i koya maka yadda za a yi ta kwaikwaye shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yawa cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma lallai kai din kana kan ɗabi'u kyawawa kana kan halaye na ƙwarai halaye na gari da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kadai ni an aiko ni ne don in cika kyawawan halaye da ɗabi'u jama'a kyakkyawan hali ko kyakkyawar ɗabi'a ba ra'ayi bane ko fahimta a'a abinda shari'a ta ce wannan mai kyau ne wannan shi ake cewa da shi kyakkyawan abu abin duk da shari'a ta ce ba shi da kyau duk inda wani ya gan shi da kyau wannan abin ba shi da kyau dole ne a kyale shi da haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamanto abin koyi gare mu sai da zamu koyi da shi a cikin al'amuran mu gaba daya ya zo a wani asar amma asar din bai inganta ba amma ma'anarsa tana da kyau yace ubangiji na ya ladabtar da ni ya tarbiyantar da ni sai kyautata ladabtarwa ta tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance abin baiwa tsaro da kariya tun gabanin manzanci har bayan manzanci da haka ne tuna zamanin jahiliya izamanto mai kyawawan ɗabi'u abin koyi a wajen al'ummar da ya rayu a cikinsu da haka ne ma tun lokacin suke cewa da shi amintacce tun lokacin suke cewa da shi mai gaskiya abin gaskatawa da ya faɗi magana gaba ɗaya suna sauka a kan magana da ya faɗi irin wannan matsayin da ya samu sallallahu alaihi wasallam gabanin musulunci tare da arna tare da mushirikai tare da 'yan gargajiya irinsa ne ikamata ya samu bayan zuwan musulunci tare da musulunci su gaggata shi su kwaikwaye shi su yi ɗa'a gare shi a cikin umarni da hannun shi su kwaikwaye shi a da shi su kwaikwaye shi a ibadar shi su kwaikwaye shi a mu'amalar shi a zamantakewar shi a kowace mu'amala irin tashi musulmai su ringa koyi da shi in ya faɗa su sauka kan abin da ya faɗa in ya aikata su sauka a kan abin da ya aikata su aikata shi jama'a ku sani ana samun rabauta ne da dacewa a cikin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa ku ne al'umma ta saba'in da aka yi a ban ƙasa in ji annabi muhammad ku ne na ƙarshen su. amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya fifita ku ya darajta ku a kansu saboda me kuka samu wannan ba da wani abu bane da kwaikwayo da manzan Allah ne a cikin imani shi a cikin ibadar shi a cikin halayen shi da ɗabi'un shi da wannan ne kuka samu wannan daraja da wannan matsayi saboda ka kada ku bari kar ku watsi da halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai gaskiya baya faɗa sai gaskiya da haka yace ina yin wasa ina yin barkwanci amma ba na faɗa sai gaskiya da wasa yin annabi ya kalle ka ya ce wani ɗan aljanna ne kai wallahi ɗan aljanna ne kai amma Allah ya sauke da gangan ita ɗan wuta ne to ɗan wuta ne annabi baya wasa ya faɗi magana kuma ya zamanto ba haka take ba a'a haka take da haka yanwa masu albarka ko mai zamanto mai gaskiya karkar bari mutane su gano a cikin maganganunka akwai ƙarerai saboda ita ƙarya ba ta bari a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ka zama mai amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama abin koyinka abin kwaikwayonka a wajen rukon amana har da suna karyata shi sallallahu alaihi wa sallam amma har da ya yi hijira suna kawo masa amana ya ajiye musu kuma ba su imani da shi ba kuma da zai tafi ya nuna musu amana saboda duk abin da wani ya bashi ajiya sai da ya bar masa kayansa cewa a gashi a mayar masa da abinci da aka karka yadda wani ya baka amana ka ci wannan amana wanda ya ci amana ba zai zauna lafiya ba annabi mutum ne mai cika alkawari in ya faɗa baya sabawa hadisi ya tabbata wata rana sun yi magana da wani bawan Allah je ka kawo min kaza yace bari in je in kawo maka ya tafi sai da kwan uku bai dawo ba kuma manzo Allah bai bar gurin ba sallallahu alaihi wasallam ina nan ina ta jira da ya dawo shi ya manta ma wane tun kwana uku da muka yi kace in tsaya ka kawo min kaza ina nan ina jira ka sai yanzu ka dawo wallahi rasulullahi na manta ya ma manta annabi mai gaskiyar alkawari ne annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai haƙuri ka zama mai haƙuri a cikin rayuwarka da abokan zamanka da abokan mu'amalarka mutum ne mai gaskiya sallallahu alaihi wasallam ka zamanto mai gaskiya a cikin al'amuranka jama'a wanda ya zamanto mai gaskiya tare da Allah mai gaskiya tare da bayin Allah mai gaskiya tare da kansa to wannan zai samu da bauta a duniyarsa da lahira da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama abin koyi gare mu za mu ji daɗi a cikin rayuwar mu ta kusa da ta nesa ina roƙon allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanwa mun zo ƙarshen ramadan kamar yau ake cewa za a fara ramadan yanzu ana cewa saura kaza ƙare mun kusa muna daf da karewa shi yanwa masu albarka waɗanda darussa muka ɗauka za mu fita da su daga cikin watan ramadan saboda su abokace mu zamanto tare da mu suna ɗaiɗai mana kewa a bayan ramadan har wani ramadan ɗin ya dawo wannan tambaya ce da ya kamata in tambayi kaina kai ka tambayi kanka ke ki tambayi kanki duk musulmi ya tambayi kansu jama'a kar wanda iya da izamanto bawa ga watan ramadan mutum ya keɓe watan ramadan da bautarsa wannan ya nuna ramadan ɗin yake bautawa shi ko ramadan ba abin bauta ba ne allah shi ne abin bauta ubangijin shi ramadan da haka kiyayi bauta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah cikin alkur'ani ya saukar da wata aya ya ce annabi muhammadu ba wani ba ne fate manzo ne manzanni sun gabata gabane shi yanzu nan idan ya mutu ko an kashe shi za ku yi ridda ku juya akan digadiganku ku bar musulunci wanda duk ya bar musulunci bai cutar da Allah da komai ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da sakamako mai kyau ga masu godiya sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya karanta wannan aya ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu a lokacin da waɗansu suka mauta suna ganin ba za ta yi a ce manzan Allah ya mutu bayan ya karanta sai ce wanda ya kasance ina bauta wa annabi muhammadu to muhammadu da ya mutu da aka yi daina bauta don abin bautarsa ya mutu wanda ko allah yake bautawa to ya ci gaba da bautar allah don allah raye ne baya mutuwa saboda haka jama'a mu sani allah ake bautawa amma a ce ga wani season wani lokaci ya zo na musamman da ake yin ibadu a ciki sannan ba laifi ba ne in an riɓanya ibadun da ake yi a cikinsa saboda dacewa da falalar da ya kunsa wannan ba laifi ba ne laifin shine mutum ya mayar da wannan lokacin kawai shine hadaninsa ya manta da ubangijinsa subhanahu wata'ala muna roƙo Allah ya yi mana jagora ya dora mu akan daidai brothers and sisters our sermon of today discuss on the imitating the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam For the Almighty Allah sent him to be an example to the mankind, more especially those who accepted Islam. So we should imitate him, follow him, follow his footsteps in all his endeavors, in his inner activities and that of outer. The Prophet Muhammad sallam, before Islam is an example person to his people so that he deserves to retain and remain like that to the Muslims after Islam. My dear brothers and sisters, there is no way of self-landing here and hereafter Accept by that way let you imitate him made him your example put his footsteps do as he do so that you may benefit in the hereafter may Allah subhanahu wa ta'ala accept our deeds and forgive our sins إنه سميع قريب مجيب الدعوات